واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم أطول من الصيفيات شاء تقوى جوات شعبان bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku na safiyar ta yi daidai da sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira karatu da muke cikin majalisu shahi ramadan na babban malami الشيخ العلامة محمد إبن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أجيا من تأي أكن كشي نبيا سكين تشك شمساني وذن أجو رمضان ذاك وان داماتين الله سبحانه وتعالى يكس مساني كشي بومني دنغادة أبن دي شافو أبو رمضان فمن كان سكشي بيا za ka ga sunan a gurguje kashi biyar ɗin da muka karanta a baya na farko shine musulmi baligi mai hankali sannan kuma wanda ya kasance yana zaune a gida sannan kuma wanda ya kubata daga dukkan wani abu da ke hana azumi su shi irin wannan ana cewa an ga jinjin wata ramadan to wajibi ne ba zaɓi ba wajibi ne ya ɗau azumi <coughs> saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala faman shaida min ash-shara falyasum dan mutumin da ya halarci wata Ramadan su ya azumce shi inji Allah subhanahu wa ta'ala kashi na biyu yaro karami shi azumin ba wajibi bane akan shi har sai ya balaga amma dai iyayen shi za su dinga mai umarni da yin azumin tun yana karami don ya saba da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kashi na uku mahaukaci mutumin da ramadan ya shiga yana hannun hauka shi ma azumin ba wajibi ba ne a kan shi amma idan ya samu sauƙi a cikin ramadana ya samu sauƙi a cikin ramadana kafin ya kasance misali a ce irin ƙarfe uku sai ya samu sauƙi a irin wannan lokaci to zai kawo baki har zuwa rana safari kashi na uku kashi na hudu ne dattijo wanda ya kasance tsufa har sagai yana magagi wani tsufa ya kai shiga zuwa matsayin magagi har ya kasance ba ya bambanta abin da yake baki da bari to shi irin wannan azumi ya faɗi a kan shi sannan ba siyar ba sannan kuma babu wani nauyi da ya kasance ke kan shi na addinin musulunci sarbi ne ne ya kasance ya shiga magagi na tsufa kashi na biyar shi ne wanda ya kasance ya kasa yin azumi in ma ya kasance kasawar ta tashi ta doge kamar babba mutumin da ya girma tsohon kenan ko kuma mara lafiya rashin lafiyar da ba a fatar zai warke to shi kuma irin wannan azumin ba wajibi ba ne a kan shi saboda ba zai iya ba amma kuma zai ciyar a kan kowane yini zai ciyar da miskini daya mudun nabi guda ɗaya kamar da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan da ke cewa ba kai da ka wasan ka fitawa ba na cewa ba za ka yin azumi ba za ka kuma wajen likita ya kasance ya duba lafiyar kashin idan ka shiga da azumin za ka iya yi ko ba ka iya ba da kar mutum ya gabe da lafiya ya zauna a gida ce to ai malam ya wurin ya a wannan ba aiki malam wani aiki ne ka je wajen likita ya kanta shi ko ji tsoron Allah subhanahu wataala wajen faɗa maka abin da ke na gaskiya kada kan sai za ka yin azumi shi kuma ya rubuta ka ba ka iya ba ubangiji muke roƙo ya rasar da mu duniya da lahira malaka cewa almaji su sabi مجلس مجلسي نوكي أتمنى لتاب نومي بركة في طائفة من أقسام الناس في الصيام ذاك شي ما دي مغاني يعني أكم ونقنقري نكشكش متاني أو جمقنقر عدم الحمد لله المتعال الحمد لله المتعال عن يعني الأندار وديا تاتا بوتاد الله سبحانه وتعالى وانت الله سبحانه وتعالى يا ذكرك شيش كيشوي شي المقدس عن النقائص الله سبحانه وتعالى كتكين دقا دكتن قوة التوايا والأرضات الله يتركك لقا دكتن كيشيوي المتنزه عن الصاحبة والأولاد الله يتركك لقا دكتن ماتا ديارا الله باهم قسم ماتا ديارا رافع السابع السيدات الله سبحانه وتعالى shine wanda ya ɗaukaka sammai guda bakan nan aliyatan bi ghairi iwan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya sammai su yanke a sama ba tare da wata tura ko da suka rike sama ba wa wadi'u al ardi lil wihad Allah fatara shi ya sanya kasa dan ya shimfida ta kasa mutabbitatan bir al aswar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kasa da wasu duwatsu wasu tura ku wanda gaske masu girma ne suna da nauyi wanda suke hana ƙasa ta girgiza al-mutsali wa ala sirrin urumi wa maknun al-ufu'an Allah ta tsara shi ke tsinkayar abin da ke ɓoye a cikin zuciyar bayi muqaddirun ma kana ma yakunu min ad-dalal wa rashad Allah ta tsara shi ya kadarta abin da ya kasance abin da ya kasance da abin da ya kasance nan gaba na fata da kuma shari'a في بحر رقمه تجري مراكب العباد ذاك أبا وانت في أموتا كي كنا كولكولي دو كنا ذاك سنة فيها ني سورة سنين الله سبحانه وتعالى الله قنا ودا هلكيس وفي ميدان حبه تجود خير الدواء فنقم للي توما تزود أوجد الله سبحانه وتعالى ما تقود الدنيا وما تسن دنيا وما دافقنا كيف كوموني وجن سويد وجن نون سويد الله سبحانه وتعالى وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصص ذاك اوجن اللاني ابا بند ما سني من بقاتا يكي سنن ما سنكم الله اوجن الله مقل ابو وبعينه ما يتحمل المتحملون من عجله في الاجتهاد da taimakon Allah ne mutane suke iya ɗaukar wasu nauyi na ƙoƙari wajen bautan Allah su bane wata'ala yara zabibin namdi Allah su kare yana ganin takun tururuwa al'aswad wacce take faɗa fi sawat a cikin bakin dare wa ya alau ma su wasu riku bihin nafs Allah shi ya san abin da ran mutum yake wasu wasi da shi fil baƙinin i'tiƙadi a cikin zuciyar mutum جاد على السائلين ألا تطلع شيء كثير شيء ميون شوتا جما ستنبين شيء فزادهم من الزاد ما نكسي ألا يقال أو تغذري وأعطى الكثيرين من العاملين المخلصين في المراد ألا تطلع شيء فا متاني واند سكي ويتعيكي ما ستنت أنت وتاد ألا سي ألا يوسع من السكفات أحمده إلى غوري الله حمدا يفوق على الأعداد قود يدد بات أدبي وأشكره إنا قود يعلى على نعمه أكل نئوم الله وكلما شكر قر في الله ذلوك تنعك قود يمي هنا قال متانين وأشهد أن لا إله إلا الله إنا شيدا وبابا أبو وتالة سنتا في الله وحده لا شريك له شيك ليك بيد أبوك تاريلا له الملك الرحيم بالعباد الله سبحانه وتعالى شيك لملكي الرحيم بيدين قيني بالعباد قبائي وأشهد أن محمد عبد ورسوله إنا شهد على الله أن مؤمن من دون الله صلى الله عليه وسلم على المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد وأن الله سبحانه وتعالى شيء أيقوا محمد صلى الله عليه وسلم zuwa ga dukkan halittu a kowane gari sallallahu alaihi Allah ya ƙara daɗin tsira ga wannan annabi namu wa ala sahibi Allah ya ƙara daɗin tsira ga abokin shi abi bakir allazi badala min nafsihi wa malihi wa jah wannan shi abubakar ya ba da kanshi fansa ga addinin Allah ya ba da dukiyar shi fansa ga addinin Allah sannan kuma ya kasance yana ta kyauta a cikin wannan addinin Allah وعلى عمر ألا قال تدير عمر الخطاب الذي بالغ في نسل الإسلام وذاك وأن شيء عمر الخطاب يا كي مقرأ لنت الدين الله وعلى عثمان ألا قال دأن قيرا قا عثمان لن البركة ألا قال يداك ليش الذي جاهد غير البشرى وأن شيء يتالى جيش العسرى فيا فخره يوم يقوم الأشهاد يا الفهم عثمان رانا ذيك من في مسكيل التي عظم الله سبحانه وتعالى وعلى علي ألا يقال ذلك السيرة قال عن أبي طالب المعروف بالشجاعة والجلال وأن للشيء أن يؤثر شيء قرزوني وجيات من أبو كنغابا وعلى جميع العالي والأصحاب ألا يقال ذلك السيرة قال يا من ذن الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما كثيرا فأولا شفاء دواله سيكتا إخواني يقول إخوانا مسلمي قدمنا الكلام عن خمسة أقسام من الله أبايدا يكون صمم قبات الدمغنة أكاد غرب مساني بدازيا وجم كنت وكنت عظيم ذاك ينظرام الأول عكمة الكشيبية فالقسم الصادق فشي نشدا المسافر متى فيه mai hukunta متى فيه cikin wata إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر إذا يكن سيمسين يا أول تفيرني باينا نفن ييوى الدين ألا ويوى أوجن تفيا شتن لا يجب تفيا شروا لكن إذا رمضان يزو سيتقول لك في ويدي تشروا ba haka yake nufi ba fa in ƙasa da zalika idan matafi yana nufin ya ƙulla tafiya ne a cikin wata ramadan don ya dinga shan ruwa falfitru alaihi haramun to irin wannan matafi haramun ne ya sha ruwa wasu ya wajibun alaihi shi na izin a irin wannan lokaci wajibi ne irin wannan matafi ya ɗau azumi فإذا لم يقصد تحيب idan ya kasance matafi bai nufi wa addinin Allah wayo ba da tafiya shi tafiya ce kawai ta faru na shi roban da ganin fitan da ganin fitan to irin wannan wawa mukhayyirun bayna siyami wal fitr za ka irin wannan matafi za ka an ba shi zaɓi tsakanin yayi azumin in ya so wal fitr ko kuma ya sha ruwa duka rangwame ne sawa'un qalat al muddat safarihi am qasura sannan muddan tafiyar ma'ana tsawon tafiyar ya yi tsayi ko kuma tafiyar ta taƙaitu وسواء كان سفره قارعا فلنتبه تجتنى بجرمه لوكتي بان لوكشيني لغرض أكوي وتمنى فاعة تفير أو مستمرا كوكوة تفير تالوي لقنا الفتر كفائق الطائرات كوام ما جراي ما جراي والسيارات دما تسوق موتا الأجرة وندس كيسوق موتى هاي ذاك ذاك كانوا ياي أبوجا ليغوس إلى دكولة شينا كرهية إن وإن باب لي في تشاروا لأمم قوله صلى لأمم قوله تعالى سورة فرن الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا duk wanda ya kasance a cikin ku ya ku al'umma musulmi yana cikin halin lafiya rashin lafiya azumi ya shiga bai da lafiya au ala safarin ko kuma azumi ya shiga yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra to daka sai ya rama wasu kwanaki daban wanda ba na ramadana ba yuridu Allah bikum al-yusra ya ku al'umma manzo Allah ku sani الله العنى لكم التوقين ذريف ولا يريد بكم العسرة الله بايا لكم هلا ذريف وأنما يتاتي إلى كنا تكهنا تبيع فوضا كلا لا فيها خشار وكلا وسكر كدما تاي وني تنبايا أن يكتو أيا أنسى وصلتي ما لا ينظر متلي تفيع لكنا نزو عليك وعليك السماء ما كان ما جهاسا ياي تفيع سنمتن زيش قموتا موتا وإيتي نير إتقاتي تنم titi ne mai kyau bai san ma yi tafiya ba to da ka yanzu ai mai ma amfani mutum ya sha ruwa za ka sai wace maka canjawan zamani da ci gaba a canja hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala canjawan zamani da ci gaba da aka samu na duniya ba a canja hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya san za a samu wannan ci gaban amma duk da ka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutum da kan ce mana lafiya ko yana halin tafiya to da ka in ya soye ya azumin ko kuma in ya soye kasance ya sha azumin za ka mai ramadan ya rama wasu kwanaki da ba hadisar sun bukhari da muslim dan an san malik allah da zai sheke cewa kunna nusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam musa ban manzon allah tsiya da amincin allah mu tabbata a gare shi mun kasance muna tafiya tare da manzon allah tsiya da amincin allah tabbata a gare shi mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi falam ya'if sa'imun alal mufti zaka mai azumi idan muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai azumi baya aibata wanda ya sha ruwa zaka in ka so kai azuminka idan ka so ka sha ruwa wala muftirun ala sa'im haka mutumin da ya sha ruwa wanda ya sha ruwa baya aiwata wanda ya azumi to haka sabon manzo Allah take ba ira ira wannan mu ne mutum ya zo sunan angosu ya kafurta wanda yake so ya ta da wanda yake so da ka duwaje kan sai ra'ayi ba ɗaya sai kan ce to wanne yayi kaza wani kaza ne to kaga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ku ta tafiya wanda ya ga dama ya yi azumi wanda ya ga dama ya sha ruwa sannan kuma wani zai ce me yasa kai kaza ba a kai da wannan zama ne to ai shi kenan wanda zai iya cewa kawar addini Allah to da kuma rangwame ne wanda Allah su wa ta ya ba mu tafi sannan ko idan Allah su wa ta rayu ba ta rangwame Allah yana so mutum ya yi riko da wannan rangwame da aka an tsama da yake cewa mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai azumi baya aibatawa wanda bai yi azumi ba wanda bai yi azumi ba baya aibatawa wanda yake azumi hadisi ya zo ce sai muslim daga abi sa'id al-khudri yake cewa يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن أبي سعيد الخضر يكي تضمن ذن الله سنة ذن متمن ديكة تيسا مقاد في أجكيشن yana da ƙarfin da zai azumi yana cikin halin tafiya to idan ya yi azumin to wannan shi abin da ake so idan ya yi azumin ya farke rawi to wannan shi abin da ake so wa ya rauna sannan sabon manzo Allah suna gani anna man wajada ba'fan dan mutumin da kanci yana cikin halin tafiya ya samu rauni a jikin shi fa aftara ya sha ruwa fa inna zalika hasalu wannan abu dai shi ya fi kyau إن جسها فمن الله صلى الله عليه وسلم وفي سنن أبي داود يرسل سنن أبي داود سنن أبي داود يكت عن حمزة ابن عمر الأسلم أنه قال يا رسول الله يا مزهلا إني سايب ظهري لليني ما أبوتك أبا من هواني ما نين أدربه بي أعالج ولقس إلى طيوة نججالا متوزير عليه إلى تبيع كونا ندبه بي نواه وأكريه تنوكما إلى دون إب وميبا وإنه ربما صارفني هذا الشاء يعني رعدا فنولو كينا تونا إيكي سيكرا تيوتا نهضان قطع من شبو إلى تكين وانا إلى تكينها من وأنا أجد القوة أماني فإلى أظم يدو والله تولى لي ثوريني إلى ساب كربيا لكينا وأنا شاب لي ثوريني فأجد بأن الثوم يا رسول الله أحوال علي من أن أخيره لكن إلى ذي لي أدمي أسير رمضان ضد إلى سهل تبيع يا فصوتي أغريني في يد يدنا كرتا أزور رمضان ذو غير رمضان فيكون دينا علي فيكاتي وانا أدمي دلبري يكاتي وانا باشي لي نبي أكينا أفا أصوم يا رسول الله يا رب الله شنت لك أغني ثوريني أقول كرفي على الجنة shin جنزين أدمي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wai in ayu zalika ita ya hamza duk abin da ka so ya kai hamza ka aikata in ka so kai azumi in ka so kuma ka sha ruwa kaga wannan shi zaɓi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan sabi nashi to haka wani ake so duk lokacin da ka ci aka waka zaɓi sannan za ka iya so za ka tafi zaɓin da mutum ke baka kar ka takura wa kanka ya kasance ka zo ka ɗau azumi ka mutu ko kuma ce ce kai wannan azumi akwai bala'in wahala a ranar ko yana hannun tafiya ba zo ke a gida ba to da ka mutum ya sha bayan ramadan ka zaɓi lokacin da yake lokacin sanyi sai ka zo ka rama azumin ka ubangiji muke roƙo ya latar da mu duniya da lahira ya nuna mana wannan ramadan muna cikin halin lafiya da halin aminci allah ya ba mu iko a rantsa ramadan idan Allah ya karanta rayuwar ta kare kafin lokacin ya karbi ibadunmu ya ji kan magabatanmu ya zama da ƙasar mu lafiya ya ba mu shugabanni na gari ya zama da anguwannin mu lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعجبنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا زينه الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين اللهم صل لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالودانية وبنبيك برسالة وعلى ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا <clears throat> وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم <clears throat> ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين